bishop mike moses da ke zama shugaban kungiyar kiristocin najeriya rashin jihar adamawa ya ce muddin gwamnati da gaske take na sake tsugunar da waɗannan al'ummun da ke komawan tufa da ma sai an samu musu da kayakin agaji musamman abinci da kuma kayayyakin masarufi shine gwamnati su san cewa da suka koma nan fa suna cikin wahala Uh, ya kamata abin da aka yi shiri sabili da ah, mutanen notice ta fannin kuɗi da wayansu taimako a fidda ita yanzu a rarrabawa mutane su fara rayuwa uh, kamar yadda ake bukata uh, na biyu muna bukata kuma a gwamnati na tarayya da na jiha gaba daya a sa kwamiti musamman wadda za su kawo sulhu a tsakanin wayar da suka koma garuruka da kauyuka gaba daya wannan mako na zuwa ne yayin da mawakilan waɗannan al'ummu su ma ke kokawa da cewa kawa yanzu tallafin da gwamnatin najeriya ta alƙarin kan cewa za ta aika waɗannan al'ummu fa bai soma isa ba lamarin da ya sa har wasu suka fara kawar cewa garuruwan nasu da suka koma mista da muka male na majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar madagal da micika ya ma bayyana halin da suke ciki a yanzu mata mu da yawa su tafi domin yunwa da yawa aka kaka masu a daji wannan abun kam ai wahalan gaskiya a zaman mu nan in ba wata kira roƙo Allah da muke Allah ya kama na sauki a cikin wannan abun ba zai iya jure ba shawara na dai ma shugaban kasa najeriya shi shugaban kasa president muhammadu buhari wannan abun ya doki alkawali zai iya kaci abin da zai ya tamakawa ya talafawa yan notice musamman a cikin halin da muka samu kanmu mutanenmu da suka koma gida har yau wajen ya kai wata takwas zuwa tara da aka koma ba abin da gwamnati ko kuma gwamnati ba ta aika wakilanta su zo su zona da mutanen a ji shawara daga wajen su ne ne ke damu su yaya suke fama da wahala nan ba nan eh, muna magana notice development commission na har yanzu ba iya a kasa ba amma ina ga maka a wannan ba wani shiri a kasa kuma shi yake damu to sai dai kuma na ta bangaren gwamnatin najeriya ta ce ai bata mamance da halin da waɗannan al'ummun ke ciki ba honorable bayan ba fidal hassan da ke zama hadimin shugaban kasar ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya ma bayyana irin tallafin da gwamnatin kasar ke yi a yanzu kamar yadda kana sane akwai abun nan da ake cewa presidential initiative a ah, kan harkan ah, north ah, east ana kai kuma wanda ka ji labari cewa gwamnatin ta faɗa ma cewa kowace jiha ana kokarin restaurant civil order wanda za a tura da 'yan sanda da duk hukumomi na kare ah, hakkinmu da lafiyar mutane to wannan ta cikin ah, ababa ɗaya da shugaban ƙasa ofishinsa yake yi wajen tabbatar da mutanen nan sun koma wajajensu sannan kuma ana shirye-shirye na tallafawa mutanen nan wanda kuma kwanan nan za ku zo ku ga an ba da wannan tallafin na mutane yadda za su yi dogaro da kansu yanzu yanzu hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne ma tuni ma ta tura jami'anta domin tantance halin da waɗannan al'ummu ke ciki alhaji sa'adu bello babban jami'in hukumar ta nema a jihar adamawa ya bayyana irin kokarin da suke yi a yanzu ah, ba haka kawai muka kyale su suka koma ba ana bin su a tallafa musu har sai rayuwa ta inganta ah, a hukumance akan kai musu tallafi na abinci da sutura da yadda kuma za su taimaka wa kansu wurin gyaran gidajensu sannan kuma ah, su wa'inda Eh, suka zo da guduma kamar kungiyoyi masu zaman kansu su ma ana muna nuna musu inda za su tafi eh, mu ce a wannan misali a ce a graha akwai eh, magidanta kaza suna bukatan tallafi in addition tallafin da gwamnati take badawa jami'in hukumar nema mai kula da jihar adama kenan sa'ad bello kuma fata ma dai shine allah ka kwashin wannan matsala ta yan boko haram ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya